بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله أولا لتافي السلسلة har yau malana mana shimfiɗa game da tsari na rayuwa abu na farko da ya yi mana magana a kansa tauraron farko shine kira ga musulmi da tunatar da musulmin duniya cewa <clears throat> su gane addinin da suke kai shine fa addini yardaje kuma wanda Allah ya rufe addinan da ya saukar da shi kenan <clears throat> shine khatimatu Shi shine tsarin addini na ƙarshe daga shi babu wani so da ku su riko da shi babu ranar da wani zai zo da wani abu <clears throat> na addini su je su fada gare shi abu na biyu wanda muka fara mun ka zo gab da karshe ba mu kammala ba shine shi wannan tsari na addini na musulunci kuma ya game duniya ne ya game duniya wato ba ya bambanta da sauran tsare-tsare na addinin musulunci da ya zo na baya domin duk wani annabi da ya zo ya zo da musulunci ne sai dai ya zo da musulunci ne na wani bangare bangaren gari kaza bangaren ƙasa kaza bangaren matakin rayuwa iri na kaza haka sauran annabawan suka zo da musulunci amma shi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tsarin musuluncin da ya zo da shi ya zo da shi ne ya game gabaki daya shi yasa Allah da kanshi ya ce wa anzalna ilayka alkitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi min alkitabi wa muhaiminan alayhi shi alqur'ani yana gaggata littafan da suka zo baya musuluncin da ya zo baya musuluncin annabi nuhu musuluncin annabi ibrahim musuluncin annabi duk waɗannan musuluncin da suka zo da shi to ya tattaro shi ya gama shi wuri guda <clears throat> shi ya sa sai ya zama da'awar ta zama ta duniya baki ɗaya matakin rayuwar talakawa matakin rayuwar mawadata matakin rayuwar 'yan kasuwa matakin rayuwar shugabanni Ah, <clears throat> muna tattaunawa ne game da wannan bangare na shimfiɗa da malam yake na cewa alamiya ce tsarin na duniya ne da aka babu wani wanda zai daga wani tsari a duniya a yau <clears throat> a sallama mashi ba zai yi ba kuma wannan zai baka dama ga gane dalilin da ya sanya musulunci ya sanya waɗannan maƙiya Allah suka sa shi a gaba saboda sun rasa za su saka wani abu na rayuwa musulunci ya zo da komi <clears throat> da diban kana karanta littafin shari'a ba ma babin ka nemo abinci ba ma babin a dafa abinci ba ba ma babin ka ci abinci ba in kana cin abinci loma guda ɗaya ya faɗi hukuncin loma da ta faɗi babi aka mishi don ka gane an kewaye ka <clears throat> gaba ɗaya tsari ne wanda ya kewaye kuma ya kewaye duniya mun tsaya kalmar nan da magabata sukan faɗi sukan ce ibtasan Allahu لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله ومن ضيق الدنيا إلى سعتها ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام sabon manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bayan manzo Allah ya wuce ba su tsaya ba saboda sun gane target din sun ci gaba duk inda suka je sukan ce ibtasan mu da kuke gani Allah ya sa mu zama kaman wakilai ne na shi. li nukhrijan nas min ibadati al ibadi ila ibadati Allah don mu fidda mutane daga bautan mutane zuwa ga bautan Allah mu fidda mutane <clears throat> daga bautan mutane su kuma wurin bautan Allah wa min diki dunya ila si'atiha mu fidda mutane daga kuncin duniya duniya kunci gare ta zuwa ga yalwanta domin a cikin musulunci kawai ake samun yalwa in ka rasa musulunci to ka gama shiga kunci wa min jawri al-adyan ila adl islam da kuma zalunci na wasu tsare-tsare zuwa ga adalcin musulunci domin duk wasu tsare-tsare da za a bi sai ka iske ma kare yake da zalunci musulunci ne kadai tsarin da yake cike da adalci wani lokaci sahabbai sukan ce musu kai ku tarbiyyantu ku zama irin mu saboda mu rini ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam tarbiyya ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam <clears throat> kuma ba su kare ba kusan duk inda manzon sallallahu alaihi yake son a ji kanshin musulunci sai da musuluncin ya kai nan Allah ya saka musu da alheri wa hadhihi al-mida al-alamiyya lid-da'wah al-islamiyya <clears throat> inma hiya atharun min athari sirdatin rabbaniya fi hada tashri wannan miza wato tsarin da ya kasance ya zanna duniya wannan bambancin da ya zama tsarin musulunci ya bambanta da shi ya zama tsarin ya mamaye duniya alama ce daga cewa tsarin daga Allah yake walau kana wadi'uhu fardan inda wani ne ya tsara shi kadai aw fi atam minan nas ko su jama'a daban la ta'assabat da ko wannan jama'a sai ta yi kabilanci ko bangaranci bi wa'ayin aw bila wa'ayin ko da gangar ko ba da gangar ba tana sane ko ba tana sane ba sai an samu bangaranci dole sai ka samu fisga game da jinsi ha ga jinsinta yanzu a ce bakaken fata ne suka rubuta tsarin da duniya za ta zauna a kai to ko sun sani ko ba su sani ba sai ka ga tsarin ya karkata za su fi amfana su bakaken fata idan duk wani jinsi da ya tsara wani tsari to za su ke wannan tsarin yana karkata zuwa ga jinsinsa wa ha, in kuma wani mataki ne na mutane sai yake tsarin ya karkata zuwa gare su idan masu kuɗi ne suka tsara tsarin da duniya za ta tafi a kai za ka iske su su kuwa cin riba za su tsara tsarin rayuwar ne yadda su riban mafi yawa kansu za ta dawo musu ko sun sani ko ba su sani ba sai mutum ya samu wannan fisgan wa masalihiha mana yace kai ko ma wani irin matakin rayuwa mutum yake shi kaɗai ne wata jama'a ce <clears throat> suka yi tsari za ka ce tsarin amfanin yana dawo musu suma walakin al-musharra huna kama huwa ma'lum rabbun nazi lahun nazi amma da yake Allah ne to shi Allah ya ce a yin duk duniya za a zama zuciya ta zama ta yi daidai da mafi hoton Allah da mafi tsoron Allah ba ƙara Allah da komi ba ba yana benefitin da komi ba ne saboda haka idan duk duniya za a kama ibada gadan gadan ba wai an kara ma Allah da wani ba Allah ya ƙaru da wani abu ne amma idan da wani ne zai tsari to sai ya ƙaru da wannan tsarin koyaya ne in ma ba a samu matsalan wannan tsarin shi zai fi rawa fiye da kowa fahim jami'an ibadu saboda haka su ko mutanen duniya baki daya to ai bayan Allah ne Allah yake yin wani kowa ya same sa. wani jarabawar shi talauci ne wani jarabawar shi samu ne wani jarabawar shi mulki ne wani jaraba saboda haka mataki ne na rayuwa sannan <clears throat> da ya kabilu daban-daban ƙasa daban-daban duk bayansa ne ba yana nufin ya ya fi son wata kabila ne akan wata kabila ba la fadla li fardin minhum ala fardin tsarin da Allah ya yi ba ne wani ya fi wani ba jarabawar ce dai daban-daban wala lifiyatin alal ukhra haka nan wata kungiya ko ta jama'a ba yayi ta ne dan tafi fita akan wata ba bi hukumul khalqi wan nasha'a tun wajen tsarin halitta wato shi ya sanya diyan da Allah ya halice ku gode ma Allah kuma kada ka ji ƙauyenci kada ka ji cewa kana da matsala baka da matsala yayi ka bakin fata dan afirka ba ka da matsala yayi ka farin fata farin fatan kuma dan kasa kaza kai dan kai balarabe ne kai bature ne kai ba kaza ne eh, kai ba ne kai ba ne kai duk yanda ka ganka wannan tsarin rayuwar yayi a haka. ba yayi ka ne a wannan kabilan ko na yaran matsayin kaskanci ba a'a ba haka bane haka ya ga dama kuma da hakan ne za a yi rayu in ba haka ba za a rayu ba bisa ya ce lita'ara wala'allar maƙuliya fi hazi al'alamiya watakila abinda hankali zai ƙara ɗauka <clears throat> ya kara ganewa duk da matsayin tunatarwa ne duk wani musulmin kirki ya san wannan tsarin tsari ne wanda ya dace da duniya wataƙila litahqiqi wahdatu tashri'il alami li al ard domin a samu tsarin dokoki ya zama iri daya a duniya dan yana taimakawa a samu zaman lafiya yanzu ba sallah muka yi ba ba muna kallon kaba bane muna kallon al-qibla ba to kaba muke bauta mawa in yau aka rushe ka'aban menene za mu fasa sallah ne ba za mu fasa sallah ba ko ba za mu fasa saboda a samu santa centralizing wato in aka tsara abu ya zama da santa to abu ya fi kyau in aka tsara dokokin ya zama ya yi duniyan gabaki ɗaya an tsara ta tsari iri guda na dokoki to rayuwa ya fi daɗi a ko ƙasa ne za ka dace ba doka da an ce ba doka sai ce abu ya lalace babu tsari to da in an kafa dokan ya zama an sa doka ta game kowa da kowa to sai ga zaman lafiya ya tabbata shi ya sanya hatta wani lokaci da yake suna samun zame yana samun matsala ya fanna aka ce wala kun kisa su haya in ya yi wauta a rama cikin rama ko akwai rayuwa a wanda ya yi aime a za ku a rayu za a rayu amma wani ya yi aime wani ya yi ba za a ba a ko ba za a rayu ba kowa sai ya sha wuya saboda haka malam ya wata kila dalilin a hankalta ma abinda ya sanya tsarin ya zama an haɗa shi zama iri daya saboda rayuwar ta kyau ta daɗi liyatun malahal istikrar wa salamata wal mahabba domin rayuwar ɗan adam ya samu tabbaci ya samu zaman lafiya kuma a samu soyayya da ƙaunan juna ga bi sirgatin rabbaniya alkhalisa kuma ya zama da ka kalli hoton tsarin za ka gane tsari ne daga Allah subhanahu wataala sai malam ya ce ala fal shababu da'wa hadhihi al mazaya al li da'wati al islam a dunkule dai yana jawo hankali na tsarin wato jawo hankalin musulmi su dawo cikin hayyacin su su gane tsarin musulunci shine zai yi rike duniya saboda haka majalisar ɗinkin duniya tun ran da aka kafa ta duniya ƙara farkewa take yi yanzu ku kalli duk wata ƙasa da majalisar ɗinkin duniya take gudunmuwan soja don a zauna lafiya to ƙasan suna ƙoƙarin masu koma ci gabansu ne na da da ci gabansu na da zai dawo yanzu ba ma ci gaba na yanzu ba to da sun gode ma Allah duk ƙasan da suka shiga ta warga jiki ta gama wargaje a yi mito a ta yawo da fayil a ce sai watan uku sai watan tara a ƙara shekara biyu yanzu za a kira ɓangarori za a yi kaza tun ran da aka kafa su tun ranar duniya ƙara wargajewa take duniya ƙara wargajewa take kullum kuma duk ran da suka sauka ku sun zo ba da gudunmuwa to daga ranar rayuwar da kuke yi ta yanzu in ma Allah ya taimake ku ta ɗore ko kun gode sai dai a ci baya bayan ma da ba zai misuntu ba in zai ga kalli hoton iraki don Allah tun 1990 ga shekara kusan 30 shekara ta ya ma kai ko 31 da ba a yi wannan hayaniyar mu da yanzu ba su san inda suka da yanzu sun manta ma da inda suka kai a amma har yanzu akwai kangaye yanzu ka kalli hotunan da ke faruwa currently yanzu a sha ma Syria ka kalli kasan bayan da da take karkashin zalunci da yanzu da aka ce ta samu yanci ko nan ka zo makotanmu ka kalli libya ka kalli ƙasan da da take cikin wai tana cikin zalunci ne take wannan rayuwa an samu shugabanni azzalimai shugaba azzalimi ka kalli yanzu da aka samu adalcin majalisar ɗinkin duniya da ta zama so haka haka suke <clears throat> duk wani tsari za su iya yi ba zai iya rike duniya ba zai iya ba gashi kuma sun ɗauko kowa sun ɗebo ɗannan ƙasan sun ba shi ofis sun ɗauko ɗannan ƙasan sun ba shi ofis sun ɗauko ɗannan ƙasan sun an taru kullum ba su zaune ba su kullum taro suke ciki kullum wani taron zai fara daga ƙarfe kaza zuwa ƙarfe kaza awa ashirin da hudu babu mintin da ba taruwa ake yi ba babu a majalisar ɗinkin duniya babu waɗannan za su shiga ne waɗannan su fita waɗannan za su shiga waɗannan za su fita waɗannan masu kula da kaza ne waɗannan masu kula da kaza ne kuma dama kun ke ko duniya take daukar nauyin su shi suka yi kokari su ma suna kokarin su hada komai ya zama wuri ɗaya don su rayu ce kaza banki ne na duniya kaza kasuwa ce ta duniya in ka dauko kayan ka kawo kasuwan duniya ba kai za ka sayar ba za a karɓi kayan ne a sai dama sannan a gaya maka nawa aka sai da maka Bukai kai farashi ba su farashi in an gaya maka nawa aka sai dama sannan kuma a gaya maka yaya za a rika baka kuɗin in an gaya maka yana za a rika baka kuɗin ga matakai da za a rika baka kuɗin sannan kuma a gaya maka su da suke wahalan nawa suka biya kansu ba wai nawa za ka biya su ba kai a'a nawa suka cire ma kansu nawa suka biya kansu shi ne tsarin yau da aka daga wannan asu za su rika ɗiban kuɗi suna hidindimunsu kullum hidindimunsu da dukiyar mutane suke yi in an tara an tara su kwashi su ce bashi sun ci bashi ne za su biya Allah ya sauke saboda haka <clears throat> wannan shine tauraro na biyu da malam ya jawo hankalin mu gane wannan tsari shine zai iya rike duniya sai tauraro na uku har yau cikin shifidan da yake yi yace ma hiya azharu khasa'is hadhihi da'wa <clears throat> me abin da ya kamata ka kalla me abin da ya kamata ka kalla ka tsara gane cewa wannan tsarin shi ya kamata ka rike sai ce min al'umurin al-musallamatin lati la ya karu ya tsalifu fi ha isnani yana daga cikin al'amura wanda mutum biyu ba za su sabani ba kowa zai iya miƙa wuya an na likulli nizami min al'amzima sawa'an kana nizaman rabbaniyan au kana nizaman wada'iyyan la budda lahu min khasa'is ya'rafu biha duk wani tsari tsari ne na Allah tsari ne na rayuwa tsari ne na kaza duk wani tsari in an tsara shi ba makawa in dai ka ce sunan shi tsari a gane to me ya bambanta wannan tsarin da abin da ake ciki in ba in bai bambanta abin da ake ciki to ai ba tsari sunan shi ya to ya zama shiriri take idan aka ce gwamnati ta tsara kaza ana so in ta bayani kenan tana so ta mutane bayanin cewa yanzu da suna kan matakin kaza ne yanzu kaza za su yi kuma kaza da kaza da kaza ya bambanta wannan rayuwar da wancan rayuwar da suka fito malam ya ce wannan shi ake ce mu tsari wa ya sama yaro biha an gairi ne kuma to me ya bambanta wannan tsarin da tsarin da wata ƙasa ko ko da ake kai sai su ce to ga fuskar da idan aka yi kaza lalurar kaza zai faru ko maganin kaza ne amma yanzu aka yi kaza to kaza kaza za a samu wannan shi ake ce mu tsari dama to shi musulunci fa ma hi azharu khasa'is da'wat al-islam me abin da ya bambanta tsarin musulunci ya sanya malam yake cewa kai musuluncin nan ba za a wuce shi ba wasu abubuwa ya kamata a kalla a gane wannan shine musulunci yake banta da shi dan musulunci har ƴaƴan shi ya tsara su ko tafiya kake kaddara daga nan zaka tafi wari ko fatakwal kun kama hanya kuka je mota ta faɗi ko wani kaddara ya faɗi kuka samu ɗaya daga cikin kuka samu gawa to ai shi in kana so ka gane gawan musulmi ne shi dama wanda ke bin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam akwai tsarin rayuwar da ake so yi akilin halittar jikin shi akwai abin da ake so ya kula da shi a tufan da yake sawa akwai abin da yake so ya kula da shi a kaza saboda a bambanta ƴaƴa mabiyan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam hatta mata hatta mata mata wanda suke bin manzo Allah sallam sai aka yi musu wasu tsare-tsare gashi ana so su rinka kaza a ɗabi'ansu ana so su rinka sa tufa iri kaza ana so su yi kaza ana so su yi kaza kai hatta a fatan jikinsu ai alal akalli manzo sallam yakan ce ana gane mata ne masu son manzo Allah ta hanyar kunshi suna lalli ko ba sa yi kuma ga yana da gaskiya mun da matan mu aksarin mu yanzu ko rayuwa ce ko wani wayewa ne sai gaba ɗaya an ta san sake shi domin wata rana ta taɓa yin sallama manzan sallam ya ce wane ne aka ce wance ne don sunan ma sai aka amfani da suna kawai kwara ɗaya don aisha ta ce zainab ce ya ce ayu ne. ai zainab zainab muna da su da yawa sai ta ce zainab ce matan abdullahi dan mas'ud sai ya ce amma na yi mamaki na ɗauka namiji ne ya kai kafan tafari mata mabiya na ina gane su ne daga nan har a lahira da kunshi da kunshi yanzu kunshi ma sai ka canza na aljanu sai ka kawo wani wani zane-zane wani tana-tana wani abu aka zana shi ba za a samu kunshi a sa shi a sa lalli sosai kaba ba a rikici wata ba sai ta shekara ba ta saba saboda ita ba manzo Allah ne a gaban ta ba ruwan musulunci shi ko mijin dama a ruɗe yake dama a rufe ne a firgice a ruɗe a firgice bai san inda ya sa gaba ba bai san daidai inda yake ba bai san abin da ya kamata ya san ita ma ƙarshen ta ya ruɗa ta dai an ce a zuwa cikin cika fam ɗin bashi da shi da ita za a gansu, da wannan bashi da Allah ya kawo mana al'amari an je wani wani gida ma wanda a ɗaukan hotuna wai za bashi ne za a bada gome ne rigingimin kawai wasu abubuwa sun zo sababbi ba a san da su ba mutane su wuni tun da zaɓi ga mata da goyo yana ta yi sai an gama ce to kuje kujira sai ogos in ogos ya zuwa ce tunan kiris sai februari a a bari yanzu kun ga matsalan kasa akwai wani abin to a bari sai bayan shekara biyar ka ba ka ke mutu kuma an ƙi siffanta ai kama da musulmin duk da yake galibi idan mutum na tafiya aka samu gawa aka rasa gane musulmi ne ko ba musulmi ne ba in an gama ba wani kanta na kafa na sallah ba wani alaman fuskan sallah ba wani tufa da ya bambanta shi ko wani abu da karfe dai sallah ake mishi dinda in dai ana shakka to akan rinjayar da bangaren musulunci to shine malam yace musulunci me ya bai ya azharu hasa'is akwai wasu abubuwa ne wanda ya bayyana cewa tsarin musulunci ya fi kamata a rike da shi a riko da shi a wani ibaratin auda mana ce ko kuma in ya yi dogon bayani bayanin ba fita ba ma hiya tabi'atu ma bazai shari'atu islamiyya al-garra allati tatamayyazu biha an ghayriha min an-nizami al-ardiyya wal madahib albashariya wai menene tsare-tsaren musulunci wanda ya bambanta shi da duk wani tsari da can ma da ake tafi da wasu tsare-tsare ya bambanta shi yanzu da aka ce an kafa majalisar ɗinkin duniya ana da wani tsari da ke tafiya da duniya wani tsari ne za a iya kallo a ce in an kalli wannan tsarin tsarin da ake kai na duniya yanzu ba zai iya rike mutane ba wannan tsarin ne zai iya rike mutane me me formula me ka'ida shi malam ya ce eh lalle wannan ya kamata a wannan tambayan domin a gane me musulunci ya mamanta da shi da ya rusa tsarin da yanzu da ake ganin cewa tutan musulunci a yi ƙasa da ita a ɗaga tutan gurgudu da demokuraɗiyya a yi wasu tsare-tsare wanda shi ne zai rike ɗan adam to me za a iya kawowa na hujja cewa tsarin musulunci ne fi kamata a aiki da shi ba wannan ba kuma wannan an tara ƙwararru a ɓangarori daban fil daban-daban wanda suke ake zuwa a zauna da professors da waye da wanda suka san duniya da wanda suka san kuɗi da waye duk an tara kuma sannan a zama musulunci na tsarin da yake gaba da wannan malam ya ce eh, ya kamata a duba tabbas haka ne ara hadhihi al-khasa'is fi da'wati al-islam tatamarkaz fi nuqat al-taliya malam ce ga wasu taurari nan zai yi bayani a kansu ko tauraro daya in ka ɗauke shi ka sa awo duniya ba ta mallake shi ba duk wani tsarin duniya da ake kai yanzu bai mallake shi ba <clears throat> kuma wannan shi ya sanya musulunci ya zama shine abin yi yan uwa mu sosai na farko yace ar-rabbaniyya rabbaniyatu an-nizam rabbaniyatu an-nizam ai allantakan tsarin shi ya mu ne na farko da ya bambanta shi da wannan tsarin kaga aishin fadin da ya mana ko a wancan na karki karki karkin tauraron baya ya sai nuna muka ishara ai allantakan tsarin wanda ya yi duniyan ne ya yi ɗan adam sai ya tsara yadda yake su duniyan ta zauna yaya za a yi wanda ba shi ta bai tsara ta kafu ya tsara yadda duniya za ta zauna lafiya ta yaya yanzu wanda ya mota ƙira iri kaza kamfanin da suke yin marzandi da kamfanin da suke yin ƙira kaza waɗancan ma ba ma samu su kutse wanda ya motan shi zai yi manuwal ɗin ya ce ga sinadaran da ya haɗa wannan mota zaman lafiyan wannan mota shi ne a kaza ya isa ya faɗa saboda shi ya ƙiran motan mai a to yaya wanda kai wannan fa ba shi ya yi ka ba inda Allah ya aje kama ƙila kai ɗan afirka ne bai mata uzo wurin ba duk kawai afirka nan sunan wani nahiya ne na duniya kuma akwai sirri da ma'adani da abin da allah ya ga dama ya aje a wurin kai waɗa mutanen da aka aje a wajen ma halittarsu akwai wani sirri a wajen Kirda fa kawai zai yi iyaka ya zauna ya ce shi firitinka ne a mutanen wurin yaya suke wurin ana ruwan sama yaya eh, eh, ana eh, to yayi to kasan yaya takan yi takan yi kaza ne wanda yake shi karan kanshi in ka ɗauka ka shi a awo ko bai san kanshi ba tukun amma yana ƙoƙarin ya ce ya san wani har zai ma wani tsari wannan shi ya sanya malam ya ce dole ka gane akwai fasa'is akwai abubuwan da tsarin musulunci ne yake banta da shi kuma shi ne kaɗai za ka iya bi ka samu fitan don wanda ya yi ka ne yake magana shi ko wanda zai tsara masa tsarin bai ma san kanshi ba ai lokacin da muke yin tafsiri mun yi bayani inda za a gane tsarin da Allah subhanahu ta'ala ya yi da yake tsarin yana da tsada ƙwaran gaske kafin a faɗi tsari da doka ƙwara ɗaya a cikin ƙurani sai ka ce zalikal kitabu la raiba fi saboda ƙwarewan ɗan adam ƙwarewan ɗan adam bai iya tattara ilmomin da ake bukata dan adam ya rayu a kan shi ba zai yi ba sai dai ya dan ya diga mushi wani abu kawai ya dan haskaka mushi wani abu amma ba zai iya rike dan adam ba sai dai ilimin Allah ilimin adam bai iya rike dan adam sai dai ilimin Allah ya rike dan adam duk wani abu na dan adam da yake amfani da shi tantance abu wannan abun gajiyawa yake mun yi bayani akan wani a wancan karatu ka ce yanzu da za ka daga idan ka kalli sama ka hango jirgin sama sai gan shi ɗan mutsulu idan ka yayi ƙarya ƙarshen da jirgin da zai sauka sai a nema a ɗauki wannan matsalacin a saka a ciki girman shi ko ka hango jirgin ruwa ɗan mutsulu ƙarshen da jirgin ruwan da zai tsaya sai ka ji an ce akwai ɗan wani kwalogo inda bai cika ba an sa tirela ɗari uku ba inda bai ci kan ba Ɗan wani rami ne ya saura kamar ka ce a mota ne kaga ɗan wani kunshi ka ce bari an sa ɗan kunshi ka ji an ce an sa an sa tirela ɗari uku ka ji an ce jirgi ya zo ya tsaya an tura jirage suna sauke kaya amma ka idan ka ya gani da musulmi idan ka ya gajiya kawai da haka hanyoyin da mutane suke bi su gane abu da basirar da suke bi su gane abu da ilimin da suke bi su tantance abu ya gajiya mu misali na ce ƙiran halittar ɗan adam ɗin shekaran kan kanshi ka kalle shi duk wani wanda yake jin ya san mutum a kowane filji yake ji ya san mutum in ka tambaye shi ya taba kashin shi sinadarai nawa aka yi amfani su wajen haɗa kashin shi shi karan kanshi tukun kuma wani rana aka samu kashi wala bai sani ba to ya da haiti shi ke shi to shi kuma gashi shine aka ce ya san mutum to ashe bai ma san kanshi ba to wanda bai ma san kanshi ba to yaya za a yi ya tsara mu kanshi rayuwa shi karan kanshi tukun ballantana ya je kai da bai san ka ba continent naka daban area ka daban harshen ka daban kirin halittar ka daban to cikin dalilan da ya sanya zaka gane ai tsarin musulunci ya kamata a bi saboda allantakan tsarin wanda ya yi ka ne ya tsara tsarin amma wancan rore-rore shi ya sanya da an gama shirya abu yau gobe jibi zai ga yawar rikici yanzu ba shi muke fama da shi ko a kasan nan yau ka jance dokan kaza ne gobe ka jance an ce kaza a yau ka ji wani minista na zai ce kaza ne gobe ce a ba san da wannan mu duk an rudi an rudi ina za a je oho wannan ya ce yau za a kowa makaranta wani ce a kasuwa za a kowa ni ce a ba za a buɗe kasuwa ba yau wannan ya ce a watan kaza za duk sun rudi su ma su ma na kasan sun rudi wannan ya ji jawabin wannan wannan ya ji jawabin wannan to ba wasu ba haka majalisar ɗinkin duniya ma ce ai ba za su iya ba shi ya sanya duk ƙasar da suka je ba da gudunmuwa sai wannan ƙasar tawar gani duk abin da suka kawo wannan ƙasar ba za ta zauna lafiya ba sai ai ba za su iya ba su san to su karanta kansu ba su san kansu ba na su san wani shi sa malin ya ce rabbaniyatun nizam ai allantakan tsarin zai nuna maka wannan tsari shine abun riko saboda wanda ya san ka ne bayan ya san ka yi san duniya yanzu ba kullum bincike ake sa ce an gano kaza kaza ne ashe kaza da ake ba kaza ba ne yau kuma an gano kaza kaza ne to har yanzu ba kai ƙarshe ba to shi ko wanda ya tsarin ya riga ya kai karshen abin da ya faɗa shi ne mafita yanzu shi ne mafita an jima shi ne mafita gobe shi ne mafita wata mai zuwa shi ne mafita baɗi shi ne mafita har duniya ta tashi sau da ya san abin da zai faru an jima ya san abin da zai faru gobe ya san abin da zai faru har duk yaran da duniyar ma za tashi Allah ya sani yaya za ta tashi in ta tashi kuma sai mene ya sani a to a shiko shi ne zai tsari tsarin ya tsaru amma wani mai ɗan karamin tunani kila ma yana cikin tsare-tsarin ma ya kama shi ko yunwa ta kama shi ya rubuta manja da man gyada da magi a cikin tsarin duk abu ya haɗe lalace sai an yi magana ki abin san ma san da ya rubuta ba yo magana ma kakan yi magana hayaniyar rayuwa ta sa baka san ma ka faɗa ba wani lokaci sai ka zance a yadda ka ce a ama to yana jin yunwa lokacin da ya rubuta a ce yadda ka ce a'ama malam yace naqsudu bir rabbaniyya anna ahkam hadhihi shari'a wa anzimatiha wa mabadi'aha laysat min wada'i bashar yahkumuhu al-qasur wal 'ajaz والتأثر بمؤثرات المكان والزمان والثقافة أبين ده ممكن نفي أن أحكام هذه الشريعة وأنظمتها ومبادئها ليس من وضع بشرين duk tsare-tsaren da kai na musulunci da ba faɗin adam ne ya tsara ya hukumu hulkusuru wanda kullum ya gajiya kusuru komi ya yi sai ka samu gajiyawa da ajiyar wata asir kuma ga tasirantuwa yanzu yanzu nan wani abu zai faru sai tasirantu sai kuma ga alaman wannan abu a cikin tsarin nashi farin ciki ne bakin ciki ne rashin lafiya ne damuwa ce me duk abin da ya tasirantu da shi to wannan abin da ya tasirantu sai ka gan shi a cikin tsarin ya fito wata asir bi mu'asaratul makani shin abin da ya tasirantu da shi wuri ne wa zamani ko ko zamani ne idan zamani ya zo yi mishi da'ira sai ɗibi wannan sai ka gan shi ya fito ƙuruƙu a cikin tsarin wasa ƙafa ko wayewa wayewan wannan garin da na wannan garin ba ɗaya ba ne wayewan matakin rayuwa ba ɗaya ba ne sannan ƙasashe da sauran ci gaban da ake samu a duniya ya bambanta daga wuri zuwa wuri to yana shiga ya tasirantu da wannan sai ka ga wannan abin da ya tasirantu da shi ya fito ƙwaro-ƙwaro a cikin tsarin shi to ya za a yi ya tsara maka tsari shi sa idan Allah ya kafa doka wani ya kafa doka sai ka ga Allah na faɗa yana cewa fa anna tusrafun wai ya ake juya kwakwalen ne ya za a yi Allah na magana wani ya magana shi wannan waye shi ba ma waye shi me shi za a ce ma ba waye shi an ce waye shi ma ya samu wani abu kenan me shi wanda bai san kanshi ba yana rorore ne ma gane kanshi kuma har zai bar duniya ba zai gane kanshi ba shi kuma wanda ya yi wannan tsarin ya san ka ne ya san me mafita gare ka ya tsara tsarin to ya za a yi allah na magana wani na magana sai ku zanen cewa wai yaya ake juya kwakwalen ku ne ya ta yaya ma allah na magana wani zai magana shi ya yasa muke allah kullum abin da suke bukata yaya za a yi ya zama ka kasa gane alkurani in dai za a kasa gane alkur'ani ƙur'ani ya zama rubutu ne kawai ba a san saƙon da ke ciki ba a zai su ba ku gudunmuwa su ta bugun hukumin ƙur'ani dama abin da ya halaka nasara kenan kiristoci jahilci littafin da ke gabansu an shagaltar da su ba san ma'anar da ke ciki ba kuma wannan hanyar shi ne maki Allah suka ga kawai mafita na su tunkari musulunci da musulmi a mulkushe musulmi a daina jin labarin musulunci da musulmi ba zai yi ba to yaya za a yi su zama holoko su zama holoko a murkushe su ba zai yiwu ba an yi faɗan nan an yi faɗan nan an shirya makircin nan an turo munafukai sun zo sun mamaye masalacin manzo Allah tun yana da rai an yi munafuncin an yi abin da aka yi an ga sun ga dai murkushe shi ba zai yiwu ba saboda haka ya za yi zama ko loko ka ce wane sunanka a ce ulul azumi ne cikin ulul azumi ne yake sunayensu ga sunan daga nuhu sai ibrahim sai musa sai isa sai muhammadu sai ahmadu shi kenan suna E. amma ba su san komai a cikin alkurani yan uwa sai mun nasu kwaran gaske wallahi sai mun nasu kwaran gaske Sa'allantakan tsarin da muke kai mu gane tsarin allah wato shine mafita kuma ga fitina nan sai kwakwarkowa take iri hanyoyin ma da za a samu alƙur'anin karatun alƙur'anin ya tsaya a gane ma'ana alƙur'anin sai tattoshe hanya ake sai tattoshe hanya ake duniya kuma gashi ta fan ta shara duk gudun dama ta sha kwana sai buɗa mutane ƙasa ke yi sai toshe hanyoyin ake kai yanzu nan gaban aka ce karatu ya kuma ba za a yi karatu ba sai dai a tsaya wai wai in ka tashi bacci lokacin da kake da lokaci ka latsa kwamfuta sai ta koyar da kai duk ta gaya ma mene wai eh, to ai kaka an gama samun hayan. wai tsarin ilimin da ake tafiya da shi ma wai a duniya yanzu wai an rena duk wannan kororon banzan cikin ajandan shi a rusa tsarin ilimi a koma yan data da kwamfuta kowa ya san nan aka tunkara kuma sun riga sun sanar bakin ce sati ya zama majority harkan karatu akalla 70-80% da ilimin duniya ya koma kwamfuta shi sa yanzu duk wani abin da kake da an gaba ka da kwamfuta ko cibin ka aka daga aka duba baka da kwamfuta zai ce ai wai kai kwamfuta ba kai kuma ai wani cibin ne ba rotu irin digirin wani irin digiri kai a wani field ne ko injiniya ne kai yanzu ko me kake na zane-zanen abin nan zane-zane da kaza ba abu ne da musu da ka kware kai baka nike ne kwararre ina kwamfuta ga iya ya so da nan ake so a ji kuma sun yi shela tun shekara bakwai takwas baya ce by 2030 laraba za ka ji so tun larabci 20 30 20 30 20 30 by 2030 in an tashi gina makaranta kawai aji guda biyu za a yi ɗaya ofis ɗaya sto a sa kwamfutoci kana zuwa kai rijista ba kwamfuta nan sai ka tafi wai kuma ana cutar da yara ƙanana yaro na kuka a cutar da shi wasu a ce tafi makaranta a ya kamata yin zaman shi ne a gida yanzu baya buƙatar karatu su malamai wai lokacin da suke da shi ne za ta karanta shi ko ɗalibi wai ba lokacin shi ba saboda haka yaro yana kuka yana bacci ma za ka shi da daddare a mai wanka a ce sai ya je makaranta duk a daina wannan a zauna kawai shi ke nan. sai a samu yan aljanu sai a samu shi yan robobi sai a samu shi wannan idan ya gama hayaniya wajen karfe tara ya ce zan yi karatu janyi janyi yanzu to sai a ɗauko sai a janyo kwamfuta sai a kunna sai a gama makarantar yanzu ne yake da lokacin karatu shi kenan saka zai gama karatun ya firamare ya sakandare sai ya printin result ya ci jarabawa turo mai question ya digiri sai a turo mai sai printing <laughs> ya ci ya zama ya yi digiri na daya ya yi na uku ya yi na goma ya yi na talatin ya haukaci shi kenan ya lalace wai na wanke su waje sai an sai kwamfuta an sai data saboda sun gane macuta sun gane suna sayar da abin da ba su yi suke ba saboda haka sun gano wannan hanyar ta fi tara kuɗi ai hanyar data da hanyar da wannan hanyar na sadarwa ai ya fi tara kuɗi me kake siya iska ai na ya sayo shi sayowa ya yi suna sai da abin da ba yi suke ba yana sa ɗin na'ura sai su kare sai su kwashe to ɗin sai na'urar da kai shi ne za ka iskan da za ka sai da nan miliyan na'urar nawa take nawa take Ya sa ɗan tsuntsuwa sa ɗan karan tsafi sai a auna shi shikenan sai a sa sai a ɗare sai a ci shikenan ya sai ya sai ya sai ɗaya ya sai iska ko da ka sun gano a tattara iska a saida akwai kawo kuɗi da kowa ya koma harkan data da kwamfuta shi ke ta yanzu duk abin da kake yi kai noma kai ba ma abin da za ka yanzu ba kwamfuta ko ma a saurare ka in cike-cike ne za ce ka sa ka tura kuwa eh, a riga an ture kake nan kai ba ka tura kai ba baka ah, tura ba a tura ake yi a tura je ina ba inda za a Allah ya sauyi duk yana nuna ture-ture duk an ture mu mu yi karatu ƙurani ba mu mu zikiri ba mu mu zo na masallaci mu mu wacci ba mu mu zamu kuɗi mu mu zamu gaya nan dai a rasa gane ta yana za a yi lissafin kamar ka tattara komi ma ka aje waya ma ka sai da kawai ka tafi aje ma ba a ganin ka kana yana kana gonin da kullum abdi ya haɗe ya rikice so da aka mana yace fa tsari ne wanda wani abu in ya tasirantu da kai na zamani ko wuri in kai ne yanzu za a ga wannan abun a ciki a ba wannan tasirantuwa Allah subhanahu shi ne ya ta'assaru bil makani waz zamani was saƙafa. la rabbul makani wa zamani wa rabbuz wayewan ma da za a yi yanzu ma ba komi ba gine-ginen da za a yi akwai saura nan gaba ma titunan sai ce ba su wake yayi ba za a zuwa samu wasu tangara ne wani nau'in tayif ne mai karfi a sanya a rinka turo ruwa daga wani wuri ya zo ya wanke shi ba ma sai an ga motar take wanke ba ruwan kawai zai zo malalalala ce ba kai kamata a rinka yin hanya ba a share hanya garun gidaje da garin hanya a sa mai fitilla kada ya rika duhu da daddare a cutar da shi a kokari a tsare mai haƙƙi a taganta ne daɗi kuma dama Allah ya ce ba zai tashi duniya ba sai an kawata ta A a حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون alaiha. sai ado sai duniya ta ɗauki kwalliya mala sai duniya an gyara ta ta ɗauki kwalliya a kazatul ardu ha. wa zayyana an kawata ta wa zanna ahluha annahum qadirun alaiha mutane sun gama natsuwa sun yadda da duniya suna ganin duniya nan ne wurin zama kuma suna gama ba ba ita ba ga makamai nan ga nukiliya ga kaza in Allah ce ataha amruna lil auna haran baka takan kawai duniya za ta tashi sai ji a jin rukukukukuku gidaje na karerewa a danna na'ura a ji tana ta tsi tsi tsi ba abin da mace ba mu ga sai dai a, ga wannan gida ya ɗauko an haɗa wannan gida boom an buga wannan kwalta an ɗaga boom an buga shi shi nan, abu ya ƙare duniyan ta ƙare can za a taru kuma gaban Allah sai da ta yi muna ka yanwa kowa ya san halin da yake ciki yanzu kada rana ta fito ta faɗa ba ka karanta ƙur'ani ba gaskiyan magana tsakani da Allah duk halin da kuke ciki zama kowane lokaci da ƙur'ani kusa da kai ka samu ƙur'ani, ka samu fallan takardun qur'ani ka karanta wannan cin ido yake yi wannan waya cin ido yake yi ka kashe wayan ka tsaf kada ka rinka takama an yi bani kashe waya saboda baka da rabu ba kashe waya mai za ka da ba kashe wayan nawa ka samu wanda ba ya da wayan da kai da shi waye wani lafiya Ina ma fi lafiya bai san jimin duniya ba kai kana nan kai kare a ga kana haka a ga kana haka ka hauka ce to an ce za a yi kaza an ce za a yi kaza an ce za a yi kaza duk network kwakwalwa ta ta kasa ɗauka shi ko bai ji ba sau da haka duk abin da ya samu masa gaya samu ko sauro ko koyi na cina an kai baka san duniya wato kai da ka san duniya sai kai me Allah ya shawaki wa mu'assaratul wirasa wal naz'a wal mizaj wal hawa malan yace akan samu wani yayi maka tsari sai an samu asarat cikin abin da za su tasiri gare shi akwai na warasa abin da ya gada ai duk abin da ka gada a halittar jikinka sai ya tasiri wajen tsarin da za ka yi saboda wannan halittar naka ya amfana sannan naz'a wani abu zai iya fisganka haka nan mizaj shi ma fisga ne ko kuma hawa duk zai iya fisganka kawai wani abu wata dokan da an faɗe ta inda mutane suka yi sai ga wannan dokan tsabon harare ne ranar litini za a fara zurkuma mu mutane wannan abin gwada corona gwada yake an ce masu aiki ne masu zuwa gona ma za a yi musu ne kuwa ne ne ina jin nan gaban za a baka bashi sai an zura maka wannan wanda suke zurara wani zurmuke shi abu mana a tura a hancin mutum sai an tabo a ta tura shi a ta ga ta hankali wallahi wai gwaji ne wai duk wannan ba a fara ba sainin ne wai gwaji ne in ba ka muka ba ba albashin januwari tun yanzu ka faka zai da za ka eh to a ku yara su kuwa makaranta sai abu makaranta a danne ah sai a zo ai kun ga abin da ke zulmuka mutane ku zulmuƙeƙe abu ne gwajin corona nan ba goyi za a zuwa dan yi wanka wani dan abu ba zulmuƙa maka wani za a yi a hanci a ta tura shi ya duba gani shin kana nan cikin kororo ko koyaya kai saboda ka yanzu in ma albashi kuke jira to ka saurara san zulmuƙa muka wannan tuku in ka shanye shi to in ba ka shanye shi ba ka je ka kama sana'a tun yanzu ka sai gatari ka san halin da kake ciki ka san daidai inda kake ciki a daga su dama wani ɗan layi za a turo dama ta kwamfuta ake turo ka je alert sai ka ji shuru sai a sa maka sorry try again kaga da kaga sorry dama ba za ka gane komai ka rubuta ba ba ma zai karantu ba a ce try again ka ce wadala me aka rubuta na kai ku zo ku taimake ni na me aka rubuta an ka da a zurkuma maka wannan amma da yake in Allah ya da mutanen mu ne sun suka zo sa ci cike takardun su mai da musu amma dai wanda ka zulmi kamai wannan wani in ya tashi lafiya wani wallahi daga nan ya samu wani ciwon kenan wallahi wani daga nan ya samu wani ciwon kenan ka zulmi kamai wannan abu du ai gida lokacin da ake rigingin wace gidan wani an gano wanda corona aka tattara mutane aka ake zuwa ai ta tura ai ta tura a ce sai a zaro shi na duba eh, eh qrp waye dama duk sakarci ne ya rubuta sai a rubuta jawa a ji a ɗiga wani wuri tsii sai wani na'urar ce ku shi ke nan sai a ɗauke wuta sai a ce ya yi warke ya yi warke shi ke sai a saki gaba ɗaya sun lalata mu malam gaba ɗaya mun ruɗi malam wallahi ɗan uwa kowa ya gane daidai yadda yake gidanka kada ya zama matanka lokaci bayan lokaci ka ce kun karanta ƙur'ani in kun zauna aka ne kuna fira ke ɗauko mana ƙur'ani mu karanta ko da kalle daidai ne rike naki in karanta na mu ɗan karanta mai addu'a yaran ka ma yaran gidanka su ga ana dan haka jefi jefi kuna dan jawo da qur'ani ma dai a cikin ko kila a cikin hayaci amma wannan tsallan tsinka ma da ake fama da shi to ba za a samu ta so da haka malam yace babu wani wani abin da zai tasiri ga tsarin Allah amma in tsarin mutum ne to wallahi bai tsaba duka munan yanzu kowa abin da ya kware Allah ya bashi na hazaka da ilimi in ka ce ya tsari sai ka ga ya karkata zuwa ga wannan tsarin nashi wannan ilimin nashi sai ka ganshi a ciki na duk gajiyawa ne to shi Allah ba haka yake ba wa innama shari'u ha sahibul khalqi wal amr fi hadha al kauni wanda ya tsara tsarin ma'abucin halitta ne da umarni shi sa Allah ya shele ce ala lahul khalq wal amr ai halitta nashi ne to ashe ku shi doka ma nashi ne wato tunda shi ya tsara to shi ya kamata ya kafa doka a ya zai tsari kuma wani ya kafa mai doka wa rabu kullu ma fiha wa man fiha allazi ahsana kulla shay'in khalaqa ubangijin ma fiha wa man fiha duk abin da ke cikin sararin abin nan wannan duniya shine mahalicinta babu wani abu wanda ba halittan Allah ba kuma ya kyautata halittan kawai والمؤمن حين يندفع إلى تطبيق المنهج الرباني على نفسه مؤمن لوكتين دي غان تsarin Allah yayi applying nashi akan shi wato yayi aiki da shi shi a karan kanshi yandafi bi kulliyatihi wa huwa murtahun an ragabatin wa sidikin wa watsa wa tsawariya zai rika addini kawai gaba ɗaya zai ji daɗi amma daga lokacin da yanzu liman ya karanta surori guda biyu masu tsada ciki akwai ayoyi saƙonni manya to wani an karanta suran daga farko har ƙarshe bai san fasaran aya ko ɗaya ba ballantana ya san sirrin da ke ciki wani buƙatan shi na yinin yau an tsokalo wasu wurare alalakalla gaye na mafita na yadda zai samu mafita to ai bai ma san fasaran ayan ballantana ya san ma'anan aya ballantana ya san sako da sirrin da ke cikin aya wannan shi ne abin da yake damu sai liman ya karanta ayoyi da saƙonni manya amma sai ji mai shuru kawai shi kenan in an gama ko a ce liman ma ya tsawaita zan canza masallaci ga masallacai nan zan canza masallaci in koma wani wurin kawai ya tsawaita can da aka yi ƙananan ayoyi ko ƙananan surori shi ma bai gane saƙon ba kuma duk saƙo ake yi allah na san mintoci a dawo masallaci a ji saƙon shi yana so a yi kaza da kaza mintoci a dawo a ji saƙo yana so a yi kaza da kaza to amma kai baka ji ba kuma ka kasa kan makanka tsari ya zafi ka dan gane wani abu daga ma'anonin alkur'ani Ƙila ma wannan rashin tsarin kana so diya mamaye gidanka matanka ma tana nan tana zaune ya za ta gane tsarin alkur'ani shi ma ba shi a ciki ma kana so ya tsallake ta ƴaƴanka su ma su taso haka nan abinda kake bukata wai nan gaba in sun samu wani karatu sun samu wani aiki su rika dan zubo maka abinci a kwanan miya to yanzu ma abincin ba daɗi ba na nan gaba bakin kama na ma abinci yake duk wanda ke da 'yan shekarun da suka kai arba'in talatin arba'in ya san daɗin abincin shekaru talatin arba'in ba iri ɗaya ke da na yanzu tuwo wannan ka zo ƙofar gida ka ji tuwo na kai shi da aka yi wannan yanzu sai tsami gaba ɗaya an rasa gane ma kan inda aka sa gaba to ina ma abinci yake yanzu ɗin kenan da ka abincin ga kana tunanin wai ɗanka nan gaba ya kama abinci kana tunanin wai nan gaba ka ta kama abinci wani irin tunani ne wani irin fita kake kallo ba ma ta gane rayuwa ba ta gane Allah ta gane ina ya kamata ta sa gaba kai ma addu'a an bani yaya kenan in dai an bani yaya ba addu'a bane ya kuntun ya kuskura lissafi calculation na shi is wrong in dai calculator din kai alaƙanka da ƴaƴanka shine wai su zama abin duniya ka riga ka gama farko amma an suka zama ka jarin lahira na farko sai aikin alheri ɗanka in yi aikin alheri ko ya ce a baka lada ko kada ya ce sai Allah ya baka lada ya yi maka addu'a shi ne amfanin wahala da kayi da shi amma wai in don ya kama abinci ne kama kuɗi ai ka gama kuskuren lissafi saboda haka malam zai ɗauki wannan rabbaniya allantakan tsari kowane shimfiɗan ya tsaya da mu ya wadatar da mu mu gane bambancin tsarin musulunci da yake cewa shi ne abin riko wanda ya yi ka ne ya tsara ba wanda shi karan kanshi kafir usur ya riga ya mamaye shi ta ko'ina ya gajiya ba banda ta'afurat na makan da zaman da taƙafat banda ta'afurat na wirasa banda hawa banda rauni ne bisa rauni rauni bisa rauni yake mamaye shi ba shi ne tsarin ba amma tsarin da yanzu ake neman a ɗora duniya a kai tsari ne na masu rauni kuma duk in sun haɗu ba za su karfin ba duk in sun gama haɗuwa ba za su ƙarfin ba don ƙarfinsu ba za ka rashe ƙarfin Allah ba saboda haka mana zai ɗauke su gaba-gaba ya mana bayani akan su allantakan tsarin don ka tsara samun nutsuwa ka gane cewa tsarin musulunci shine mafita abin da ke gabanka ka gane kai fa bawan Allah ne kyauta kuma Allah ya baka musuluncin nan ka kokari ka rike wannan musulunci duk yanda za a fada a tashi ka samu nutsuwa zuciyarka ta bude ka rinka jin cewa kai musulmi ne Allah ya taimake mu ah, Allahumma salli ala Muhammad wa Allah ya ba mu lafiya Allah ya bar mu lafiya Allah ya sa mu gama da duniya lafiya Allah ya sa mana albarka Allah ya saka mu mu da alheri Allah ya musu gafara ya musu rahama Allah ya saka mu mu da alheri Allah ya musu gafara ya musu rahama Allah ya saka mu mu da alheri Allah ya musu gafara Allah ya musu rahama mu na alqur'ani da na ilimi da na sana'a Allah ya saka mu da alheri mu na ilimi na alqur'ani da na ilimi da na sana'a Allah ya saka mu da alheri shugabannin mu Allah ya haska musu daidai Allah ya haska musu daidai Allah ya taimake su akan daidai Allah ya kame hannunsu daga zalunci Allah ya tallafa musu Allah ya haskaka musu fitintunu na rayuwa fitintunu na rayuwa Allah ya kare mu fitintunu na rayuwa Allah ya kare mu wannan yanayi na satan mutane da zidda jinane da kama al'umma da mutane da kidnapping da ake fama da shi Allah ya kawo mana ƙarshen shi Allah ya kawo mana ƙarshen shi Allah ya ba mu zaman lafiya wannan yanayi na sanyi alherin da ke ciki Allah ya tada mu da shi jarabawan da ke ciki Allah ya kare ya Allah ga mu gare ka masallaci ga ƴan uwanka nan ya Allah a gabanka suna tawassuli da ayyukansu na alheri duk mai bukata na alheri ya Allah ka biya masa ya Allah duk mai wata bukata ta alheri Allah ka biya masa ya Allah wanda ke da ta bukata ta alheri wanda ba zai iya ba ya Allah za ka iya Allah ka biya masa wanda ke cikin wani hali na rayuwa ko rashin lafiya ko talauci ko wani damuwa ya Allah ka fidda cikin wannan kunci ya Allah ka fidda shi cikin wannan kunci ya Allah ka fidda shi cikin wannan kunci wanda ke cikin ni'ima Allah ka tsare mishi ni'iman ka karo masa ni'ima ta wannan masallaci Allah ya saka musu da alheri Allah ya kar Allah ya sa mu zuriya albarka Allah ya ƙara buɗe musu ƙofofin alheri masu taimaka ma wannan masallaci da sauran masallatai duk inda suke a duniya Allah ka saka musu da alheri Allah ka ƙara mu zuriya albarka ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وسبحانك اللهم نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله